يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi muna bakwai ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau muna ashirin da shida ko ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan rana ce bayan gama littafin mu da alwaje fi fiƙi sunnati wal kitab aziz muka ce za mu fara littafi da zai mana bayani littafin muhammad bello Allah ya masa rahama da mahaifansa wanda aka haƙaƙa aka ƙara bayani a kan shi littafin da aka yi aka yi masa suna shi kuma littijahatul muta'addida fi qadiyyati khurujil mahdi muntazar wato fuskoki daban-daban wanda suka zo suna bayani ko kuma dangane da qadiyya mas'ala kenan ta fitar al-mahdi ko bayyana al-mahdi fuskoki daban-daban na fahimta da ta zo wanda wannan wani bincike ne da aka yi aka ƙara a kan shi littafin a sheikh muhammad bello binu a usmanu binu kodi wannan littafi wanda aka yi shi aka yi masa wannan suna shi yasa aka ce littijahatul muta'addida fi qadiyyati khurujil mahdil muntazar ma dirasatin wata tahqiqin ko wata tahqiqi kitab al muktasar في أمر الإمام المهدي المنتظر للشيخ محمد بل بن عثمان بن فودي رحمه الله wannan littafi na asali littafin Muhammad Bello mai suna alƙaulul muktasar wato zance takaitaccen zance fi amril imamil mahadil muntazar wanda zai bayani akan al'amarin al'imamul mahadi al-muntazar wato shugaba almahadi wanda ake sauraron zuwansa shi muhammad bello allah ya masa rahama shi wannan rubutu akwai rubutu daban-daban da babansa ya shi shehu usmanu bin fodi wanda waɗannan bayan allah kamar shi za mu ji tarihin shi cikakke lokacin da aka haife shi da yadda ya karatu da inda ya rayu da irin rubuce-rubucen da ya wanda akalla a yau kusan kace sama da shekara ɗari biyu wannan littafi yana cikin laburare aje da rubutu irin na da wanda ba kowane ɗalibi ne zai iya ɗauka iya karantawa ba irin rubutunmu na da da ake cewa ko ka ce rubutun allo ko kuma rubutun? irin wanda da shi da mu suka rubutu wani kabar bar duk littafi a yau irin wannan tsari ba kowa zai iya zuwa ya ɗauke shi ya karanta a fahimci mai ke ciki ba sai zama lallai akwai bukata a fito da shi a yi mai rubutu irin na wannan zamanin yadda zai daɗin karantawa a hannun ɗalibai wannan shi ne ni aikin da na ɗanyi kenan da na tattaro sannan na ga akwai buƙatar in tattaro sauran bayanai na malamai domin an sami fahimta daban-daban kan shi almahadi ɗin ina fata an gare to bayan na yi rubutun abin da na rubuta malamai sun duba daga ci akwai wanda suka duba shi wato ainihin a doktor fadilatu Dr. Muhammadu Sani Umar Musa Madiru Markazul Imam Bukhari lil Abhasi wa tarjamati bi Kano Malaminmu a Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar ya duba wannan littafi da rubutun da aka yi wanda shine shugaban markaz na al-Imam Bukhari wanda wannan markaz an buɗe shi domin rubuce-rubuce da bincike-bincike daban-daban da ma tarjama na littattafai daga larabci zuwa hausa ko zuwa turanci da sauran abin da ya sauƙaƙa to shine shugaban wannan ɓangare ya duba wannan littafi wanda in aka duba shi asalin littafin an yi rubuta shi ne domin wato ainihin karatu na majistar a nan jami'a ta bayero a in muka duba shafin ya yi ɗan takade shi ba karanta za mu yi ba in ka karanta abin da ke ciki ya nuna dai ya duba wannan littafi kuma ya ga abin da ke ciki sa'annan kuma ya dace lallai a karanta shi a yatsa shi domin fito da wannan matsala ta almahadi musamman ma a cikin al'ummanmu a nan musamman a nan kano akwai masu aƙidar cewa shi almahadin nan ya riga ya bayyana a sudan aka yi shi ya riga ya bayyana ya wuce kuma in kai inkarin haka suna kiran ka kai wannan ya ga lalle ya kamata a daɗa fito da matsala ɗin bayan nan akwai dr muhammadu rabe yahaya hassan shima ya duba wannan littafi ya yi nashi ta'aliƙin da bayanai da buƙatar lalle a karanta littafi ɗin don ka tafi ciki abinda aka ce shi rubutun domin muna so mai samaran wasu abubuwa don mu shiga cikin littafin wato an na farko akwai kashi na farko shine dirasa abinda ake ce ma dirasa shine abinda ya hada kamar abubuwa ga su kamar haka an yi babi na farko wannan babin na farkon shine almadakal mashiga na shi rubutun ko kuma littafin abinda ake so a bayani a wannan babi na farko ya kunshi muƙaddima fasalin farko kenan a cikinsa wannan fasali ya kunshi wasu bincike kamar haka bincike na farko bayani na wato in za a yi rubutu da research da bincike akan gamu da wasu ko akan yi bayani meye mushkila meye bayani ko meye dalilin yin rubutu din sannan sababin da ya sama aka zaɓi shi topic din me yasa muka zaɓi wannan tafin mu ga yin rubutu rubutu akan shi me dalili wanda kila za mu ji kaɗan daga ciki sannan sai manufa ta shi binciken me yasa aka yi binciken inda abin da za a yi dole yana da hadafi yana da me yasa za a yi shi haka kawai aka yi don a yi aje ko ko don wata fa'ida da za ta amfanar da al'umma sannan sai muhimmancin rubutun da research din me ya muhimmancin shi a cikin wannan al'umma tamu wani amfani zai mana sannan sai kuma yadda aka iyakance abin da ake so a bayani a kai domin duk sadda za a yi research ba bane shi ake kofa buɗe ba yadda za a yi ta bayani in an shekara da shekaru ba a gama ba domin shi ilimi faɗi ga rai to dole in za a yi rubutu sai an haddade daga kaza zuwa kaza ko kaza ya kunsa kaɗai wannan shine abu na wato biyar kenan abu na shida shine bayanin hanyar da aka bi aka rubutu manhaji kenan kowane marubuci na da wasu ƙa'idoji nashi wanda yakan aje yayin da zai rubutu saboda mai dubawa in ya zo ya san wacce ƙa'ida ya bi wani manhaji ya bi yadda in ya kauce mashi zai iya masa gyara abu na shida shine tsarin da aka bi na wannan rubutu ɗin da tabbatar da abin da aka tabbatar wannan kusan shine abin da ke na farko wanda kamar da na gaya muku ba za mu iya bin su dalla dalla ba domin wannan dukkan muƙaddima ce madakal ake kiran shi a in muka duba mu tafi can shafi na wato ainihin shafi na ashirin da uku wannan ahadaf kenan yana da kyau mu san su me dalilai da hadafin da ya sa aka wannan rubutun nan wani za mu iya karanta su aka ce yahdifu hadha hadal bahas ila iddati umurin a ومن ha wannan research da wannan bincike da aka yi akan wannan rubutu ana nufin yana da manufa kamar haka a takaice na farko tahdidi mafhumil mahdiya sahadidan ya ma al shar'iyya wato haddade manufa da mafhumi abinda ake nufi da shi kanshi al iyakan cewa wacce ta dace da dalilai na shari'a wanda shine zai sa mu gane in an ce al waye al mahadi wanda hadisai suka yi bayani ingantattu wanda annabi ya bayani ko kuwa na al na shi'a wanda suke cewa yana nan shi kuma yana cikin kogo nan gaba zai fito daga kogon ko ko na wanda su kuma suka ce ya bayyana sama da mutum ashirin aka yi musu da'awar mahadiya su ke nan waye almahadi to nan wurin cikin manufa da dalilin da ya sa hadafin da ya sa aka wannan bincike don a haddade maka ka gane waye almahadi wanda za ka yi ƙudurinsa ka yadda yana cikin asharatu sa'a nan guda goma domin da kanta ita tashin kiyama ita ce a sa'a da ashara ɗinta alamominta da za su faru dukkan su al'amari ne na gaibi to yadda kasan tashin kiyama baka san sanda za ta kasance ba haka nan duk wani abu da za a ce wannan ashara sa'a ne da wanda ya riga ya faru da wanda nan gaba zai faru duk magana ce ta gaibi in wanda ya faru ne sai in annabi ne bayanin sa za a yadda in kuma wanda zai faru ne nan gaba shi ma sai da ingantacciyar magana daga manzo sallallahu alaihi wasallam to almahadi wanda hadisai suka zo da bayanin shi wanda zamu ji anan yana cikin asharatu sa'a al-kubra guda goma da ake bayanin su wanda a wannan manufa hadafin yin wannan rubutun a haddade maka ka gane wane ne saboda kada wani ya zo ya ruɗe ka ya ce wani almahadi ne ko ya zo ya rushe ya ce ba ma wani almahadi duk magana ce ta tsiniya ce an gane wannan to mu gane wannan mu haddade ta hanyar dalilai na shari'a allati waradat fil ahadith sahiha wanda suka zo cikin hadisai ingantattu da suka zo abu na biyu hadafin da sa ake wannan rubutu raddu azhanil ulama wa tullabil ilmi ila tafkirin amekin an mafhumil haƙiƙi li hadhihi matsala al muhimma a dawo da hankulan malamai da tunaninsu da ɗaliban ilimi su karan kansu su ƙara tunani tunani mai zurfi dangane da mafhumi wato me ma ma'ana ta wannan matsala ma'anarta ta hakika in an ce almahadi da kana jin matsala ce kawai kana jin labarinta kana ɗalibai ilimi ba ta dame ka ba kawai ka wuce fisha ka karanta mai ma kai baka damu ba ko ko malami ya je ya karanta ta kawai yana ganin matsala ce an yi saɓani wasu sun ce ba wani almahadi shi kenan a wasu sun ce da shi wasu sun ce an yi shi ya wuce to haka ya kamata kai ma ka ɗau matsalar ko ko ya kamata mu dawo da ƙwaƙwalenmu mu yi tunani mu ɗauki wannan matsala muhimmiya allati ta ta'allaku bi asharati sa'al kubra wacce take da alaƙa da alamomi ashraɗu sa'a alamomin tashin kiyama al-kubra wanda malamai kun san suna raba ashraɗu sa'a biyu akwai ashraɗu sa'a al-kubra akwai ashraɗu sa'a asugura wasu ƙananan alamomi na tashin kiyama sun riga sun gabata an gane da kyau to akwai manya-manyan to magana al-mahdi yana cikin ashraɗu sa'a al-kubra wal ukhra ghayraha da wasunsu wanda suke ba manya ɗin bakinan mislu nuzul Isa alaihi salam kamar bayyana annabi Isa wato so ainihin nuzul Isa alaihi salam kun shi nuzul Isa yana cikin mai sharatun sa'a wanda ita ma matsala ce da aka tattauna ta malamai da dama wasu karibza cikin rami na kuskure wajen fahimtar wannan matsala ɗin an gane da kyau domin yana cikin manya-manyan alamomin tashin kyama saukowar annabi isa alaihi salam sannan wa khurujud dajjal da haka nan fitar dajjal shi ma yana cikin asharatu sa'a al-kubra sannan wa ya'juj wa ma'juj da bayyana ya'juj wa ma'juj su ma suna cikin asharatu sa'a al-kubra to anan magana al-mahdi da dama jin ta muke ya kamata tunda tana cikin asharatu sa'a al-kubra mu tsaya mu tantance shine hadafi na rubutu na biyu na uku shine at-ta'akkud min جهود علمائنا السالفين من أمثال الشيخ محمد بلو حيث تطرق ببيان هذه المسألة منذ ذلك asar abu na uku shine mu tabbatar da ƙoƙari da himma da malamanmu wanda suka rigaye mu na wannan ƙasa kamar kwatankwacin shi a sheikh muhammad bello da ma misalansa mahaifinsa da ɗan uwan mahaifinsa abdullahi kenan irin irin yadda wannan matsala a zamaninsu ba su bari suka wuce ba tare da sun tattauna ta ba ga almajiransu sun yi bayaninta don ɗalibansu su zama suna kan manhaji na suna jama'a domin abin da ake so kullum a dukkan matsaloli na ilimi na aƙida na ibada na mu'amala a matsayinka na ahlus ka san meye ra'ayin ahlus jama'a sannan meye ra'ayin yan bida'a a kan wannan matsala ɗin to muhamman bello allah ya saka masa alkhairi allah ya masa rahama shi ma mu san irin gudunmuwar da ya bayar shi yasa shi ne hadafi na wannan rubutu da aka yi sai mu tafi maganar ahamiya abin da ke bin wannan mene wannan rubutu wani muhimmanci ya bayar ko me muhimmancin yansa ahmiyatul bah kenan sai mu duba mu duba da kyau daga ciki namba ta ɗaya al-isharatu ila anna aqidatu khurujul mahdi min al-aqaid as-sabitati inda ahli sunnah wal jama'a abinda zamu gane wannan rubutu na da muhimmancin gaske dalili shine yayi ishara zuwa ga aƙidar nan ta yadda da bayyana da kurujul mahadi fitar da almahadi zai yi a ƙarshen zamani cikin alamomin tashin kiyama kenan mu san cewa wannan aƙida tana cikin aƙidu tabbatattu na ahlus sunna jama'a in kai ahalus suna ne wal jama'a to ka san wannan aƙida aƙida ce da duk malaman suna suka tattauna ta kuma suka nuna matsayinsu a kanta wannan kaga yana da muhimmanci a matsayin mu mu da muke da awar sunna mu san meye ne wato waye almahadi me kuma mawkifin ahlus suna akan shi abu na biyu muhimmancin wannan rubutu shine ahmiyarsa al-isharatu ila anna al-manhaj al-qawim في أمر المهدي المنتظر هو الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف عليه إيمانا واعتقادا بدون تأويل أو تأويل abu na biyu shine a yi nuni da ishara cewa manhaji mai ɗoɗar wanda bai tankwale ba shine hanyar magabata an ce maka almanhajul kawai akan al'amarin almahadi da zai bayyana Shi ne yin imani da abin da annabi ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam akan almahadi din abin da annabi ya ba da labari to shi za mu tsaya kan wannan gwadaben mu ma mu tsaya mu yi imani da shi mai zama aƙidan mu sannan mu tsaya akan abin imanin mu da aƙidan mu ba tare da mun yi ta'ili ba ko ta'wili me ta'ili ta'ili shine ka ji nassi ko ka ji wata mas'ala saboda ta saba ma ra'ayinka ko hankalinka ko tunaninka sai ka ce babu ita kawai ka rushe ka wannan mun shiga cikin littafin nan za mu ji a kowane suka auka cikin wannan rami gaba ɗaya da suka ga magana kan almahadi ta yawa wasu ce kaza wasu ce kaza kawai sai suka atsala matsala ɗin shine suka rushe ta suka ce ba ma wani almahadi da za a yi don ka ce wata alama ta tashin kiyama da ya tabbatar da ita dan baka ganta ba dan hankalinka bai yarda ba ka ce za ka kore ta to tashin kiyama ma sai ka kore dan bai zo ba amma yana nan cike a cikin ƙur'ani bayanin tashin kiyama da yadda za ta kasance da yanayinta da komai dan an ta bayani kai har yau baka ga faruwarta ba ba ka isa ka kore ba in dai kai musulmi ne ko haka nan sauran ashratu sa'a wanda suke alaka da ita tashin kiyama din musamman matsayin manzo me ya faɗi mu tsaya a kan yadda ya faɗin kan mu kore kan mu rushe har mu ce za mu yi tawili tawili shine ka zo ka juya ka bokara nassin kamar yadda an ce ma ya ajuju ma ajuju sai ka ce ai su ne su ne ai yan china yanzu su ne yadda suka zo suka baje duniya suka shiga ko'ina su ne ya juju ma ajuju wannan tawili ne haka ne bai faɗi ya ajuju ma ajuju su ne yan china an ce maka dajjal ka ce su ne tura ai da wannan kere-keren da ake su ne su ne dajjal wannan tawili kenan to shi ma almahada wasu suka mai tawili suka awwala sai a ce ai wanda duk shehin wannan zamanin mai shirye da mutane kawai shine almahadi an gane da kyau to wannan mu aqidar cikin mai nuni cikin muhimmanci wannan rubutu cewa mu tsaya akan abin da annabi ya bayani akan almahadi abu na uku shine bayanu inhirafi mudda'i almahdiyyati li anfusihim an jaddati fi hadihi mas'ala mu yi bayanin bauɗewar da wanda suka yi makansu da awarce wasu ne almahadi don ba mutum ɗaya ba ne za mu ji nan gaba ciki da dama wannan aka samu a zamanin su ya buɗi baki ya ce ni ne almahadi to wannan da awar da ya gaskiya ce da awar da ya mun kalle shi shi wanda ya ɗin muka kalli hadisai da annabi ya baje mana siffofin almahadi na haƙiƙan sai mu ga shi ne ya cika siffofin ko ko a'a san zuciyar shi ya faɗi ko ai maka bayanin irin yadda suka bauɗe ma hanya ta gaskiya akan wannan matsala ɗin abu na hudu cikin muhimmancin wannan rubutu da aka yi shine al-iktishaf hal al-mahdi sudani wal mahdi al-haqiqi alladhi akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadith sahiha mu bayyana mu fito da haƙiƙa mu bincike mu duba mu ga shin almahadin nan na sudan da ake wanda za mu ji tarihin shi nan gaba shin shi ne almahadin na hakika wanda annabi ya ba da labarin su cikin hadisai ingantattu shi ne ko ba shi ba yanzu an alamar tambaya ce cikin muhimmancin rubutun nan mu fito da wannan matsala mu gane ta domin wanda ake musu da awar mahadiya a nan kurkusa shi dai wannan na sudan shi ne na kurkusa nan nan wanda ya zamani a shekarunsa za ka ga kusan shekaru ɗin na su shehu usmanu lokacin da suke nasu zamanin an fahimta da kyau abu na ƙarshe na muhimmancin rubutun nan da yasa aka yi shi shine bayanu anna ansarar mahadi sudani fi nigeria lamya ya'tamidu ala alal adillati sahiha fi imanihim bi mahadiyatihi wato ainihin ansarul mahadi haka suke kiran kansu ansarul mahadi wanda suke a nan Najeriya masu magoya bayan shi almahadi na sudan ko sun dogara da wasu hujjoji ingantattu shine za mu bayani cewa ba su dogara da wasu dalilai ingantattu ba dangane da imaninsu da suka yi da mahadiyancin wancan almahadi na sudan ba wani dalili kwaya ɗaya da za ka ɗaga ka ce wannan dalilin ya inganta domin ka ɗauke shi da tarihin shi da yadda ya rayu da abin da ya yi a sudan dan ya yi yaƙi da turawa a zamaninsa ka ɗauka ka auna ka ce shi ne almahadin da annabi ya ba da labari zai zo karshen zamani cikin hadisai za ka gani shattana ma bainal makare tsakanin wanda annabi ya bayanin zai bayyana karshen zamani da shi za ka ga lallai an raba gari ba ɗaya ba ne bal innama akhadhu bi shubuhatin wahiyatin fi kabuli da awatihi wal imani biha kawai sun riki wasu shubuhohi ne wanda suke babu wani abu da za a iya dogara a cikinsu wajen karɓar da awar wannan shi almahadi na sudan da imanin warcewa shi ne almahadi an yi shi ya wuce shi ke nan magana ta ƙare kuma wajibi ka yadda da haka in ba ka yadda ba ma har a rika ce maka kai mun kari ne ko min kiri ko wannan kenan saboda haka mun ji hadafin rubutu sannan mun ji ahammiyar da yasa za ake wannan littafi abin da yake gaba wannan ina gaba sai mun karanta shi ba domin abin da ya shafi ka'idoji ne na rubutu ko kuma haddada mawdu'ul bahas shi ma ba laifi mu karanta shi dan mu fahimci za mu magana kan almahadi almahadi bayanin sai yana da faɗin gaske to nan mu abinda za mu magana shine ba da dirasatin sadiƙa an almahadi mun muntazar bayan darasi da bincike da karatu da aka yi wanda ya gabata mai faɗi domin in za a yi rubutu ba kawai ɗauka ake a yi lokaci guda ba sai an yi rubutu sai an yi karatu mai yawan gaske kamar irin wannan karatun za ka ga duk wanda za a zo a yi shi awa ɗaya watakila mai karantarwan sai yi awa hudu ko awa gari na faman karatu haka nan rubutu yake in za ka rubuta shafi goma ta sai ka je ka karanta shafi ɗari na wasu littattafai ɗin in za ka yi littafi da zai kai shafi ɗari biyu ta sai ka karanta abin da ya kai littafi kusan hamsin don ka ga mai aka ce akan wannan to bayan karatu da aka mai faɗi akan waye ne almahadi almuntazar almahadi wanda ake sauraron zuwansa ورجوع kutubi الكتب ta تتعلق بالموضوع da komawa zuwa ga littattafan da suke da alaƙa da wannan tafik ɗin zahara li anna hunaka ittijahatu muta'addida fi qadiyat khuruj al-mahdi al-muntazar sai al'amari ya bayyana ga mai karatun cewa akwai fuskoki daban-daban dangane da malamai da marubuta dangane da wannan qadiya ta huta fitar ko bayyana al-mahdi wanda ake jiran bayyanarsa muna ganewa da kyau fi ta khurujul mahdi sannan wa ara mutabayina akwai ra'ayi daban-daban masu shan bamban wannan ra'ayin ya gabas wannan ya yamma wannan ya kudu wannan ya haka ya in ka karanta matsalar zaka ga waɗannan abubuwan da yawa saboda haka falakhastu hasi arbati anasir sai ne samaran wannan fuskoki din da fahimta zuwa wasu anasir guda hudu ga su kamar haka na farko annafuna li aqidati khurujil mahdi akwai wanda suka kore gaba daya wanda suka kore wato wannan aqida ta bayyana al-mahdi kwata kwata ba shi kawai duk abin da yake magana tafsiriya ce kun gane wannan fahimtar na biyu shine zikir shubuhatihim warradi raji alaiha ambatan shubuhohin da suka ɗauke su suka ja su suka auka cikin wannan wawa gege rami bayan ambatan shubuhohin da kuma yin raddi a kan su domin kullum ka ce ga matsala ga shubuha za kamata ka kuma bayanin yadda za a yi raddin wannan matsalar dan wanda ya auka cikin matsalar ya gane kuskuren shi don ya dawo kan hanya an gane da kyau abu na uku shine zikirin a ashari wato ashara man du'iyal mahdiyata ko mahdiya aw da'a zalika lahum wato ainihin zikru ashhara man man da'a al mahdiyata aw du'iya zalika lahum a wannan na nabiyin akwai ya'un ɗin tana da wasali biyu tana da digo biyu a ƙasa dan ka bambanta wato ainihin ambatan fitattu shahararru wanda ainihin akayi masu da'awar mahdiya ko kuma su suka yi da'awar ko kuma wanda ya yi da'awar shi ya yi da'awar ni almahadi ne kun gani ko kuma aka yi masa da'awar shi bai ba madauke kamar shau usmanu akwai wanda suka yi mai da'awar shi ma almahadi ne shi ya yi rubuce-rubuce ma ya yi na bayanin almahadi din na hakika kun gane da kyau to akwai wanda suke an masu da'awar su ba su ba akwai kuma wanda su da kansu suka yi da'awar su ne almahadi to suna da yawa amma shahararrunsu wanda suka fita malamai suka yi bayani za mu ambace su abu na hudu shine zikiru aqidati ahli sunnati wal asar fil mahdi muntaza ambatan aqidar ahli sunna wal asar aqidar malamai na sunna tun daga farko magabata tun daga kan sahabbai har zuwa wannan zamanin namu ambatan mecece aqida ahli sunna wal jama'a fil mahadi muntazar dangane da almahadi wanda ake sauraron zuwansa wanda yake cikin asharatu sa'al kubra zai bayanin wannan wa qad tadarraktu ila at-ta'rif bil mahdi sudani sannan bayan nan ta ci gaba da yin bayani akan shi almahadi na sudan domin shi ne wanda yafi nan kusa kusa da wanda wasu ka rudu suka dauka shi ma almahadi mahdi din ne وعلاقة الشيخ حياة بن سعيد وابنه الشيخ سعيد بن حياة بحركة المهدي السوداني لكم بياني أكن علاقة بأك سامو فكان الشيخ حياة بن سعيد الله يمس رحمة da ɗansa a Sheikh Sa'id bin Hayatu shi ma waɗannan shi a Sheikh Hayatu kamar da za mu ji nan gaba jika ne na shi Muhammad Bello an gane da kyau lokacin da turawan mulkin mallaka suka shigo Najeriya lokacin ya yi ƙaura ya yi hijira kamar yadda za mu ji nan gaba ban so in gaggawan ka mana bayanai ya yi ƙoƙari ya tafi ya je mai mubaya'a a wurin wancan wato almahadi na sudan amma a can kan hanya turawan mulkin mallaka na faransa iyaka wajen kamaru kenan a nan wajen suka kashe shi allah ya sauƙaƙe za mu zo kan bayanin mu ji shi dalla-dalla wannan ina so in gaya mana ne menene alaƙar shi shi a shi hayatu bayan an kashe shi ɗan shi da ya taso a shi sa'idu bin hayatu Allah ya masa rahama wanda yake babban shehi ne yana da gidansa a nan garin a ƙofar mata wanda ainihin shi ma babban malami ne kuma ya alaƙa shi da shi wancan wato almahadi na sudan za mu ji wannan bayani ɗin wanci sharu hadihil haraka fi garbi ifirikiya da yadda wannan magana ta almahadi na sudan yadda ta yatsu a nan afirka ta yamma ba wai a najeriya kaɗai ba wani hiyari ha da kuma yadda ta rushe daga baya yau watakila in ma ba a ta bayani ba ko wanda suka san abin watakila wani ma sai ce an yi wannan kuwa an yi wannan jama'ar domin kusan ka iya cewa a yanzu da wahala inda za ka je ka ce ga su wanda da can da suke da masallacinsu da tsarinsu da komai da wuridinsu da zikirinsu fa da yadda a yanzu ya aka kuma al'amarin din ya lalace za mu ji ma kammaltu bi dirasatil kitabi dirasatan tahliliya ma ta haqiqi susuhi ta haqiqan ilmiya sannan ƙarshe na koma na karantar wato ne bayanin shi littafin Muhammad Bello din dirasar shi sannan da ta haƙiƙinsa da tahalili da bayanin abin da ke cikinsa bayani irin na ilimi din nasoshin da ya kawo hadisi ne me bayanin hadisin lokacin da ya rubutunsa Allah ya masa rahama ya kawo hadisai yawanci ya ɗauko su cikin littafin imamu siyuɗi ba tare da bayanin matsayin hadisin ba ya inganta bai inganta ba a ya kawo kissa kissa ta inganta ba ta ya kawo wa a ka'ida ta rubutun an yi aka ɗauka za a ƙara bayani da za a yi bayani dalla-dalla filla-filla kan abin da marubuci magabacin rubuta ina ne hadisin da ya kawo mai malamai suka ce a yau ya inganta ko kuwa bai inganta ba wannan kistar ta inganta ko bata inganta ba wannan shine kusan abin da ake ce mata hadi sai mu kyale manhaji mu kyale hutsa ita ma wannan duka abin da ta shafi tsari ne na rubutu da abin da ke ciki kai da kanka ka bi ka karanta ɗan uwa sai mu tsallaka can shafi na talatin da shida. a shafi na talatin da shida shi na faslu Sani, fasali na biyu ad tu sabiƙa an al muntazar wanda muka yi mata matashiya da cewa wato karatun da ya gabata dangane da bincike akan shi almahadi, wanda ake sauraron zuwansa wa istamilu hadha al alal mubahis taliya wannan binciken na wannan fasalin zai kunshi waɗannan ababen masu zuwa al-mabhasul awwal tarif mahdi lughatan wa shar'a wato bincike na farko shine bincike akan tarif mahadi mahdi waye al-mahdi a lugha ta bangaren harshen larabci asalin kalmar da kuma shar'an ko kace istilahan da mahanga da maharara ta malamai na addini mai ake nufi da almahadi an gane wannan almahadi lugatan a harshen larabcin kace almahadi ismu maf'ulin min hudiya ismu maf'ulin wanda su karanta larabci musamman hau sun sa abin da yake cewa ismul maf'ul sun sa abin da yake cewa ismul fa'il to shi almahadi daga ismul maf'ul ne daga hudiya ne wal huda huwa rashadu wa dalala in an ce huda ana nufin shiryawa da nunawa shi yake kira alhuda daga na aka tsago kalmar kama fi sihahi kamar yadda zo cikin littafin nan na lugha mai suna asiha. siha wa fi lisanin arab cikin babban kamus din nan shahararre na ainihin wato ainihin na ibn manzur a ciki yayi bayanin wannan kalmar yace alhuda wannan asalin kalma din wato ziddu balala in an ce alhuda kishiya ce tabata an gane da kyau sannan ya ce wa huwar rashadu har wa yau shirya ko alhuda ita ce dai shiriya wa fil hadith ya kawo hadisi don ya kafa hujja akan abin da yake so bayani na loga yace ai ya zo cikin hadisi ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin na hore da sunnata da sunnar wato khalifofi su ne wanda suke yu sannan kuma wanda ake shirye da su wanda suke an shirye da su yu kina a karan kansu wanda a nan almahadiyina ismul maf'ul ma'ana wanda an riga an shirye da su abubakar omar Osman Ali ba su bane kulafa wani annabi yace ce na hore ku da sunnata da sunnarsu su suka yi abu to wannan abin sunna ce daidai ce sai a bi a yi wannan mahallu shahid almahadi ne da yace ko almahdi allazi qad hadahu Allah ila alhaq in an ce almahdi ana nufin wanda Allah ya shirye da shi zuwa ga gaskiya eh shine almahdi wanda Allah ya shirye da shi a karan kan shi zuwa ga abin da yake shine gaskiya shine daidai hadis tu'mila fil asma hatta sara kal asma'il ghaliba daga nan ana ta faɗin almahdi almahdi har aka yi amfani da kalmar ɓangaren sunaye sai kuma ta zama kawai shi kinan kal asma'il ghaliba in an ce almahadi kawai suna ne wannan an gane da kyau faqad warada fi hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qal ya zo cikin hadisi abi huraira Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yushiku man asha minkum an yalqiya isa ibn maryam imaman mahdiyan wa hakman adla ya zo cikin hadisin imam ahmad cikin musnad ɗinsa hadisi ne ingantacce kamar yadda ya zo a cikin at abinda hadisin wato abu huraira yake ba mu labari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya kusa lokaci ya kusa man asha minkum wanda duk ya rayu a cikin ku an yalqa isa na maryam ya haɗu da isa ɗan maryam imaman a matsayin shugaba sannan mahdiyan wanda yake shirye wa hakman mai yin hukunci adlan kuma hukunci na adalci a ga wannan hadisi yana ba mu labari kenan cewa wanda magana ne na tashin kiyama cikin alamomi na tashin kiyama shine dawa annabi isa kuma zai dawo a matsayin mai imami a matsayin shiryayye mai shiryarwa sannan ko mai hukunci bayan wato tsakanin bayi to mahallin shayi shi da ya kawo hadisin inda aka ce mahabiyan kaga an gaya ma annabi isa wannan kalmar an jingina masa ita wa kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallam allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadi ya inganta cikin addu'o'i da manzo sallallahu alaihi yake yi a cikin hadisin imam ahmad wanda albani haƙaƙa ya tabbatar da ingancin shi cikin taƙiƙul mishkat wato annabi yana addu'a yakan ce ya Allah ka zayyana ka ƙawata mu da ƙawatawa ta imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman wanda wannan addu'a ce muhimmiya ƴan uwa kullun ado da kyau shine Allah ya azurta ka da imani duk wani ado na riga na can jiki na waye in babu imani aikin banza ne in ba ya mutu bai game da Allah da imani ba wannan adan za a cire shi wannan gaggan jikin aje a cusa ta cikin ƙasa a danne tsutsa ta zo ta ci gaba da ci gobe a da bawa je game da fushin Allah Allah ya ma Allah ya zurta ka da imani har imanin ya zama ado tattare da kai ka je ka gamu da Allah lami lafiya ta la yanfa'u umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ba wannan lokacin lallai za ka san imani ya zama ado a gare ka shine daɗi a wannan rayuwar Allah ka ƙawata mu da imani a ci gaban addu'a nabi yakan ce wa ja'alna hudatan mutane. Allah ka sanya mu wato hudatan masu shiryarwa da kuma wanda aka shiryar kaga kullum wannan abubuwa biyu suna da kyau ka zama kana cikin wanda Allah ya shiryar ka zama cikin wanda suke kokarin su shiryar da wasu kamar yadda ake cewa ka zama salihi muslimi gyararre mai ƙoƙarin gyara wani ba ka cewa ni na gyaru ina ni ne sahun gaba ni ne sallah kan lokaci ni ne kaza ne kaza kowa ya je yadda ga dama a'a ka zama salihi a karan kanka amma in baka zama musulhi ba har yau akwai matsala ta tare da kai dan in baka zama haka ba to har yau akwai yiwuwar shaitan zai iya kama ka hari amma ka zama gyararre kana ta kokarin gyara wasu to shaidan ba zai iya kusanto ka ba kai karan kankan kan domin duk kusa da kai kokari kake su gyaru an fahimce ni amma daga sada ka sai ka ce kowa matar ka ce da ta ga dama ƴaƴan ka ce da suka ga dama abokan ka ce da su ga dama abokan kasuwar ka komai sai dai kai kawai to wallahi akwai yiwuwar kai ma shaidan din ya zo ta kanka shi yasa kullum zama ƴan uwa ku dace mu da zama na irin wannan addu'ar Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa habibhu fi qulubina ko sannan kuma waja'alna hudata muhtadin an gane da kyau to mahallin shahid lafazin da ya zo muhtadina ai an gane wada'a sallallahu alaihi wasallam li muawiyata radiyallahu anhu faqal wata rana manzo sallallahu alaihi ya yi muawiya addu'a Allah ya kara masa yarda yace Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan ha wahdi bihi kun ji addu'a da annabi mu muawiya sannan wasu ke tsine mai ke zagin shi saboda rashin albarka muawiya yana cikin marubutan wahayi na manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wannan addu'a kaɗai ta ishe shi matsayi addu'ar annabi a gare shi ‘yan uwa, ka duba ko mutum na gari so kake maka addu'a dan kana fata Allah zai karba mai. To, wallahi addu'a manzo ya yi ma mu'awiya shi yasa wallahi a hirɗinka daƙi da shi'a, a hir tana nan tana ta yaduwa zai kamar wutar daji sai ka ji mutum ya ɗauki a ƙedin a ɓoye yana ƙoƙari ya bayyana ma al'umma su Allah ya tsare mu ma'anar addu'a ya ce ya Allah ka sanya shi ma'awa ya zama hadiyan mahdiyan mai shiryawa sannan kuma ya zama shi kan shi wanda aka shirya da shi sannan wahdi bihi Allah ka shirya da shi ma'ana ka sanya wasu zama shiryayyu ta hanyarsa akwai addu'a ta tafi wannan daɗi ai maka addu'a ka zama shiryayye ai maka addu'a ka zama shirye da wasu har ai addu'a ka ce Allah Allah ya ce Allah ya sa kai ka zama wasu shiri ta hanyar ka rubi hadisin ma annabi wato da yake gaya ma aliyu ya ali la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am ya ali mutum ɗaya ta ya shiryu ta hanyar ka ya fi maka ka mallaki jajayen raƙuma su ake alfahari da su a zamanin manzo su ne abin da ake takama da su ya 'yan uwa kalma mahadi ita ake ta mana sharhi don mu gane a lura ma'anar wannan kalma ɗin alam nun al'asir ibn al'asir ne mai litta wancan hadisin kun kuka duba kowane hadisi an faɗi matsayinsa a ƙasa a hamish hadisin nan da muka karanta hadisin imamu tirmizi ne sannan imamu albani ya inganta cikin wato al sai ka je ka duba lambar hadisi da shafi da komai an gane da kyau ibn al-asir shine mai nihaya fi garib al-ahadith ko sanannen littafi ne kowa ya san shi in kana karatun hadisi ka gamu da bangaren lugha kalma mai tsauri sai ka koma cikin al-nihaya nawa kenan ibn al-asir shahararren malami ne da ya lugha hidima ya ma hadisi hidima duk ɗaliban ilimi sun san shi sai dai ma ka karatun hadisi kana cin karo da luga kalma mai tsauri kana komawa cikin anihaya sai ka gai maka bayanin ta dalla-dalla to shine yake cewa almahadi allazi qad hadahu Allah ila alhaqi in an ce almahadi ai shine wanda Allah ya shirye da shi zuwa ga gaskiya wa yuridu bil khulafa'il mahdiyina in ko aka ce khulafa'ul mahdiyina abinda ake nufi da su shine Abubakar wa Umara wa Usman wa Aliyan radiyallahu anhu guda hudun nan abubakar umar osman ali Allah ya yarda da su ka dubi dan Allah yadda magabata duk sanda suka faɗe su sai sun ce Allah ya yarda da su shi ko wani aka faɗe su sai ya la'ance su to yanzu ka ce hanyar kuɗa kai ga hanyar magabata an faɗi ka ce radiyallahu anhum da baki kuma zuciyar kama haka take ji ba wani ƙaiƙayi ko kaɗan cikin zuciyarka in ko har akwai ƙaiƙayi akan wannan magabatan to wallahi akwai burbushin munafunci tattare da kai dan haka a tsahawi ke faɗi ya ce hubbuhum imanun wa bughdhuhum kufurun wa nifaq san su alama ce ta imani har wa yau kuma ƙin su alama ce ta munafunci da kafirci saboda haka duk sanda aka faɗe su ka ji zuciyarka tana son su tana ƙaunar su har ma kana kai ce ina ma a ce ka rayu tare da su sun riga sun tsere maka sun mana nisa Allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna wa in kana amman fi kulli man sara sayratihim duk da kalmar almahadi in an faɗe ta ko a ce mahadiyin wannan kalma ana faɗin ta am a kalma ta game gari akan duk wani wanda ya bi ta farkin sa abubakar umar usman ali shi ma za a iya ce mai mahadi mana Allah ya shirya da shi zuwa game gaskiya kenan kun gane wannan alid doktor abdulalim wani babban malami daga cikin malaman wannan zamanin da ya rubutu akan wannan matsalar shi ma da ya zo a cikin littafin shi da ya mai suna almahadi muntazar ya ce wa qad ishtahara hadha inda al fa asbahat hadhihi al-kalima al-murad minha inda itlaqiha al-mahdi alladhi basharat bihi al-ahadith annahu yakhruju akhirar zaman kun gani? yace hakika wannan kalma ta fa shahara a istilahi na na malamai na ƙarshen zamani wato almutaakhirin wanda suka zo daga baya galibi abin da ya shahara an waye gari duk lokacin da aka faɗi kalmar aka sake ta kawai to abin da ake fahimta al-mahdi alladhi basharat a hadis shine mahadin nan wanda hadisai suka bada bushara cewa annahu yakhruju akhir zaman zai bayyana ne yaushe a ƙarshen zamani da an ce al-mahdi muntazar inda ahlus sunna ne abinda yake ma ya rufi fi him abinda ke zo musu a kwakwalwarsu shine mahadin nan wanda ingantattun hadisai suka yi bayanin zai bayyana ƙarshen zamani kun gane da kyau yace wali ziyadati ya kalu lahu saboda ƙarin bayani ma sai ake ce da shi al-mahdiyul mahadi wanda ake jiran bayyanarsa kun gane da kyau fanan ne gaban mun shiga zamu ji waye ne al muntazar na ahlus sunna wane ne al muntazar na shi'a dan mu gane bambancin su domin su ma har yanzu suna ci almahadinsu yana nan suna jira shi namu yana nan muna jira amma namu shine nasu ko kuwa a cikin karatu duk zamu ji yadda waɗannan matsaloli suke a abin da yake gaba saboda yanayin lokaci kuma ana ɗauka muna so ya zama abin da yake ɗaukan in an sa zai iya ɗaukan lokaci ɗaya saboda haka za mu nemi shawara mai kamara mun yi abin da ya isa ko za mu iya ci gaba saboda kada ya zama an yi abin ana yanke shi to yanzu saura minti nawa saura minti tara ko bari mu kara da wannan ina gan sha Allah zai shiga cikin minti tara to mun je yanzu ma'ana almahadi ta bangaren lugha harshen larabci kenan ko inda za mu shiga shine wa shar'an ko istilahan in an ce maka almahadi a mahangan malamai mai ake nufi yace huwa rajulun من إترة النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فائمة واسمه أحمد بن عبد الله عدل الجبهة أتنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين وهو من أشراء الساعة الكبرى وتوانا كنا إذن الشريعة أكتما المهدي شيني ونمتين daga cikin النبي صلى الله عليه وسلم sannan daga kuma ‘ya'yan Fatima sunansa Ahmad bin Abdullah wato yana da goshinsa wanda yake goshi wato mai haske sannan gashinsa har goshi ba shi da sai kenan har wa yau mai dogon hanci ne shi sannan zamanin in ya bayyana wato yamlawul arda kisan ƙasa za ta cika da adalci wa adlan kama muli a shauran kamar da ta cika da zalunci da abubuwan da ba su dace ba wa zulman da zalunci kafin bayyana sa to in ya bayyana ƙasa za ta cika da adalci da abin da yake shine daidai wa yamliku sab'a sinin zai yi mulki tsawon shekara bakwai wa huwa min sa'ati al kubra yana cikin alamomin tashin kiyama manya kun gane wannan tarihin in dai almahadi ne wanda yake a wurin ahlus sunna sai ya cika dogon wannan tarihin ba za ka yanke komai ba in ka yanke wani abu to bai cika shi na almahadi na ahli sunna ba yace kama zakara zalikal ahadisu sahiha kamar yadda hadisai ingantattu suka faɗi wannan laqad shagalatil al-fikra al a haizan wasi'an fi tarikh islam ce haƙiƙa dangane da bayani akan al-mahdi da fikira ta bayyana mahadi ya tarihin a musulunci ya mamaye gurbi mai yawan gaske ma'ana in ana maganar tarihi kaza tarihin kaza tun an zo maganar tarihin almahadi abu ne da an yi bayani mai faɗin gaske kuma har bayanin ma wasu suka je suka jefa kansu cikin da bai dace ba kama ibad dauran fa'alan fil mujtama islami منذ القرن الاول الهجري الى يومنا هذا kamar yadda tarihin lallai ya ba da gudunmowa mai girma a cikin musulunci tun daga karni na farko na hijira mun gane da kyau har zuwa lokacin nan namu na yau an yi bayanin almahadi ma bayani mai yawan gaske wanda a tarihi in kana karanta littattafan tarihi lallai za ka karo da wannan وقد تواترت akhbar واستفاضت عن رسول الله صلى الله mahdi hadisai. labarai ingantattu sun zo mutawatirai masu bibiyan juna masu yawan gaske daga manzo sallam wanda suke bayani kan ambaton shi almahdi wa annahu min ahli baitihi yana daga cikin ahalin gidan manzo sallallahu sallam wa annahu yamliku sab'a sinin kuma zai yi mulki tsawon shekara bakwai ya bayyana wa annahu yamla'u al-ardha adlan zai cika ƙasa da adalci wa anna isa alaihi salam nan wani aka ce ya khuruju amma yadda yake gyara kuskure ne na rubutu yanzu ne wurin kun gane sai ku gyara wa anna isa alaihi salam yanzilu fa yusaiduhu ala qatl dajjal annabi isa zai sauka yayin da shi almahdi ya bayyana a wannan lokacin ne shi ma annabi isa zai sauko ya taimaka masa wajen kashe dajjal kuna ganewa وأنه يؤم هذه الأمة شيء المهدي زي ما wannan al'umma shugabanci zai limance ta wa yi isa kalfa annabi isa zai yi sallah a bayansa kama uridu hadhihi sifat fil ahadisi lahiqa kamar da nan gaba insha Allah zan kawo mana siffofi cikakku na shi wannan almahadin daga cikin hadisai wanda duk ta hadisai zamu ji siffofin ga ko ta ka'ida guda ɗaya yan uwa da nake so ku gane duk sanda ake magana ta gaibi magana a sharaɗin sa'a ko ita sa'a kanta duk magana ne na me magana ne na gaibi to duk abin da yake magana ce ta gaibi shai'un tauqifi wani abu ne da ba ka da ta cewa a ciki ba ka da ra'ayi sai abin da ya zo ya inganta in an ce almahadi zai zo zai bayyana wani abu ne na gaibi to har a ce ga siffar shiga yadda yake waye sai gaya mana sifar in ba manzo ba shi yasa duk abin da za faɗi na sifofinsa sai abin da hadisai suka inganta akai shi yasa nan gaba za mu faɗi wannan walƙad kana al'amru sahlan maisuran ghayra ba'idin an al'uquli wal azhan magana akan almahadi magana ta gaskiya al'amari ne mai sauƙi ga duk wanda ya zama kwakwalwar shi ba ta sami tsatsa ba ba a sami jefa mata wata shubha ba al'amari ne mai sauƙi ba wanda hankali zai nisantar da shi bane ko kuma ƙwaƙwalwa ko tunani wal qulubu wal wal wujdan haka nan zukata an tana magana almahadi ka tafi kai ta wani hasashe kana tunani wa almahadi waye kai karshe kai ƙoƙari har ka kore ka ce babu shi ko kuma ka ce an yi shi ya wuce maganar gaskiya ba abu ne da ƙwaƙwalwa za ta kasa fahimta ba walakin بعد ما ظهرت الفتن والخلافات بين المسلمين sai dai bayan lokacin da fitintunu suka bayyana da saɓani tsakanin musulmi sannan wa qamatul firaq wal mazahibil adida aka zo aka sami firƙoƙi daban-daban da mazhabobi masu yawan gaske daga nan wa dakhalat awamilun siyasiyya wa hizbiyya wa da'ifiyya fa ghayyarat hadhihi al min haƙiƙatiya ila kisatin wahamiyya kaliya wato ainihin lokacin da aka zo aka ce ga mutazila ga khawari ga shi'a ga waye murji'a jabariya kadariya ya ya hitintunu aka shigar da su cikin addini mazhabobi daban-daban to daga nan fa harkoki na siyasa aka shigo da su wanda suka saba da hanya ta farko da ɗa'ifa daban-daban ɓangare daban-daban to daga nan aka fara canza tunani na wasu akan wannan matsala ta almahadi maimakon fahimtar su da tafi irin fahimtar sahabbai da tabi'ai da atba sai aka fara jefa musu rudu daga asalin yadda ya kamata na hakikanin kissa din zuwa wai su rika daukar ta kan shay'un wahami kawai ko wahamiya kawai wata magana ce da faɗi ta ke ba haka take ba kuna ganewa da kyau eh khaliyatun inda ba'd al-firaq wato ainihin wanda wasu fashin firkoki suna ganin kai a jingina ma magana al-mahdi a daina yi babu shi wujudu ba'd al-ahadith al-mutariba al-ma'ani wa mutanaqidat al-maqasid wal ahdath fi hadha al-bab qad ashghalat azhan al-mutaakhirin min al-ulama wato ainihin wasu hadisai ruƙaƙu wasu da ifai da aka kawo wanda suka rika cin karo da juna wajen bayanin almahadi waɗannan sun sa wato ainihin ya zama a wannan babi na bayanin almahadi ya rikita kwakwalen wasu da yawa musamman mutu kiri na minin ulama wa ƙaɗa'u da sahati jami'a hadin akhbar gaba ɗaya sai suka yanke rashin ingancin ma hadisan gaba ɗaya ina fata kuna fahimta za mu zo gaba za mu karanta hadisan da suka inganta a wannan babin da wanda kuma suke ba inganta ba hali to amma abin da nake so ku fahimta kamar yau ne lokacin da aka zo ana ta zagin masu gemu ana tsare su da ganka da gemu sai a ce maka me kan boko haram da ganka da wando dagagge da ganka da asuwaki to dan Allah dan ana faɗin haka kuma kai ka share gemun ka ko kuma daga lokacin gemu kuma sai sai ka ce shi gemu ba suna bane ko sai ka ce aswaki dan ana zagin masu shi kuna fahimta ko kuma dan wasu sun yi shigar sun bage mu don su rusa musulunci ko wasu sun yi wancan diddan su bata kai sai ka daina abin da yake shine daidai to dan Allah dan wasu sun kirkira da sai na ƙarya ruƙaƙu mawdu'ai sun yi bayanin almahadi ta yanda bai dace ba kai kuma sai ka zo ka rushe har ingantattun hadisan ko fahimta da kyau to daga nan ne aka sami matsala wasu ka sami matsala kwakwalansu suka rushe labaran da duk suka zo na almahadi wa hakamu bi mashru'iyyati zalika wato ainihin maganar afwan nan maganar da nake so in gaya muku wasu suka yanke ingancin hadisan suka yi hukuncin cewa shar'ancin shi almahadi lalle akwai shi kun gane wannan fuskar da suka karanta suka bincika suka gane akwai ingantattu suka yadda sannan wa wujubu yake <clears throat> suka yanke lalle wajibi a yadda da almahadi kamar mu kenan duk ahalin sunna wal jama'a suna da aƙida ta cewa almahadi tabbas zai bayyana alama ce daga alamomin tashin kiyama mala albani Allah ya masa rahama ya yi hidima mai yawan gaske malamai marubuta daban-daban za mu ji ayin da suka yi bayani to wasu da suka karanta sai suka tace suka fitar da hadisai ingantattu suka yi imani da su suka ƙudurce hai su zahaba بعض المفكرين والباحثين الى تضعيفها tadhifiha yadda wasu kuma masu tunanin da binciken su kuma sai suka ce a'a kai hadisan nan gaba ɗaya masu rauni ne duk zamu misalin sunan gaba kuna wancan magana yayin da nan yanzu cikin aikin da aka yi a nan a dirasa hadisan nan kakaf ɗinsu waɗanne ne suka inganta a yi ingantattu ne kuma a yadda da abin da suke bayani na kudi kun gane da kyau sannan wanda ba su inganta ba a ture to haka aka yi wasu suka tafi aka yi shine magana farko sannan sai aka sami wasu su da suka zo suke tunaninsu suka ce kai hadisan nan dukkan su kai ne wa tibaru ha hadisu khurafa suka ce kai wannan da hadisai ne na wato tatsin ne gizo da kofi gaba ɗaya khurafa ce ba gaskiya bane suka rushe su fa an karuha sannan wa rudduha suka yi inkarin suka yi rajin su saboda haka wajen ra'a zalika nafau hadhihi matsala wa lam yu'minu biha saboda wannan ne ba su yadda da hadisan ba suka kore mas'ala suka kore ta gaba ɗaya suka ce babu ita Allah ya sa mu gani yace wa hadhihi muhawalatun li bayani sihhati al-i'tiqadi min zuhuri al-mahdi al-muntazar wannan kokari ne da aka yi a bayan a mana bayanin ingancin itikadi na cewa bayyana al almahadi da zai zo nan gaba wanda ake sauraron zuwansa allazi akhbara ko akbar bi zuhurihi nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam wanda annabin Allah manzo sallallahu sallam ya bayanin bayyanarsa nan gaba insha Allah nuqaddimuha li takuna tabsiratan li ikhwanina za mu gabatar da wannan bayani da wannan rubutu Dan ya zama tafsira wato ainihin abin da zai haska ga 'yan uwa kenan su gane su fahimta sannan wa ma'aziratan ilallahi azza wa jalla kuma ya zama yanke hamzari wato ainihin daga Allah mabuwayi in an bayanin gaskiya in Allah ya sa ka fahimta alhamdulillah haka ake so in kuma ka ja to shikenan abinda Allah ya ce qala ta'ala li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana akan yi bayanin gaskiya kullum don wanda Allah ya so shi shirya da shirya shiru wanda kuma zai halaka ya halaka kan hujja an bayanin gaskiya yanzu muna cikin wani haɗari musamman bayanin shi'a da mahadin shi'a wanda yanzu shi ya fi yaduwa a kunnen matasa to kaga dole ne ai bayani dan wanda Allah zai shirye shirye da shi bisa hujja wanda kuma zai bata ya bata shi ma a wannan yanayi na hujja Allah ya samu zama shiryayyu as'alullah ta'ala an yanfa'a biha hizbal haqq wal iman Allah nake roko ya amfana da jama'ar da suke bin gaskiya da imani wato hizbal haƙƙi wal iman tawaga wanda suke masu kullun son su ga sun bi gaskiya kuma sun bi abin da yake shi ne imani to ina roƙon Allah ya amfana da su da wannan littafi wa ya kama ubiha ahadu zairi wal buhutan sannan muna addu'a Allah ya tumbuke wato mutane wanda suke kullun son su bauɗe su bi hanya ta ƙarya muna fata littafin nan ya zama Allah ya daɗa fito da ƙaryarsu da karkatarsu don a gane a nisance ta huwa liyu zalika wal qadiru alai Allah mai iko ne akan wannan kuma mai zartar da haka ne majibincin haka ne ba nan za mu tsaya sau da yanayin lokaci ba a fara ba saboda 'yan shirye-shirye fatan mu gaba a rika ƙoƙarin shiri yadda lokacin namu zai zama ba a kuntata ba yadda za mu rika yi farkon lokaci mu gama lokaci wato takaitacce abin da na faɗi daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta fatanmu ‘yan uwa zama tare da mu wajen bibiya abin da za mu karanta da inda suka hango gyara musamman fata na muna tare da ɗaliban ilimi na luga da ɗaliban ilimi wanda suke na sanin hakam su tare mu gyara abin da yake gyara ne saboda ba don komai ba saboda al'umma musu amfana da na baya da mu lokacin da Muhammad Bello ya rubutun sa Allah ya masa rahama ba mu san cewa za mu zo mu samu mu karanta mu karu ba to haka shi yasa ake kokari a rubutu saboda yan baya su amfana fatan mu Allah ya sa mu zama masu amfana da al'umman mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai inda tambayoyi sai a basu ina ga sai darasi mai zuwa